a dai wajen gagarumin taron nadin sarauta na sarkin matasan adama barista ali wakilu boya wanda ma sarakuna da kuma 'yan siyasa suka halara mai mataba san kano malam muhammad sanusi na biyu ya ko fasa koyi inda ya ce abin takaici ne ma yadda ake mai da matasa da ke zama manyan gobe karnukan farautar 'yan siyasa yanzu batun da ko ya ce ba zai haifar wa kasar da mai ido ba da farko dai sai da san kano ma ya so ma yaba masarautar adama ne bisa kirkiro da sarautar sarkin matasa wanda ya ce zai taimaka wajen faɗakar da matasa halin da ƙasa ke ciki ko kuma wajen gangamin wayar da kan matasa kan wani batu da ke dama al'umma. Ita sarautar sarkin matasa a yanzu ya kamata a ce dukkanin arewa ana yin irinta saboda halin da matasanmu suke ciki kusan ko ina a arewa ba boyayyen hali ba ne. rashin ilimi rashin aikin yi rashin tarbiyya muna samun matasanmu da yawa a cikin hali na shaye-shaye cikin hali na daba da manyan laifuffuka ya zama wajibi ga dukkan al'umma da sarakuna da shugabanni na siyasa da su kansu matasa da mahaifa a cikin gida mu tsaya da tarbiyya mu tsaya da addu'a mu tsaya da shiryarwa mu tsaya da taimakawa muna kira ga shugabanninmu na siyasa zaɓe ya taso ku yi wa allah abin da ba za ku sa 'ya'yanku su yi ba kada ku sa 'ya'yan al'umma su yi duk shugaban siyasa idan yana son 'yan daba ya fara fito da ɗansa ya sa shi a daba to sai dai kuma a kullum gwamnatocin jihohi ma kan yi tutiyar cewa ne suna nasu kokari kamar yadda gwamnan jihar adama sanato muhammadu bindo jibrila ya bayyana a wajen wannan taro mu ne matasa don na sa kaina a ciki ake amfani da mu a harkokin da ya shafi yawancin abubuwan da ake yi wanda baya da kyau siyasa ana yi ne wanda zai kawo mutane cin gaba to duk abin da zai kawo cin gaba bai kamata ana kawo taba a ciki ba so don haka eh, mai girma kano na goyi baya kware da gaske kuma ina tsammani matasa da suke nan da wa'in da ba nan sun ji wannan huduba kuma a yi aiki da wannan huduban da iyayenmu suka yi mana. To ko mai lami da nadama Dr. Muhammadu da Aliyu Mustapha ke cewa ne ganin cewa shine ma biki? To sarkin matasa ka sani fa wannan nauyi ne aka dora maka. Don haka dole ka tashi tsaye ka nuna halaye na gari ka zamo abin koyi ga matasanmu da sauran jama'a. wakili boyade ma shine sarkin matasa na biyu tun girgiro da masarautar adamawa kuma nadin nasa ya ko biyo bayan tube tsohon sarkin matasa na farko ne sinita abdulaziz murtalan yako wanda lamidan adamawan ya tube shi a watannin baya shi da mahaifinsa kuma tsohon gwamnan jihar murtalan yako da ke ma zama tsohon sarkin yamma adamawa kuma kamar yadda aka saba bisa al'ada fitattun mawakan fulani na ciki da ma wajen najeriya fa ba a bar su a baya ba ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya